da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro. Yau da gobe ne shirin matasa da ke zo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM sai kuma ta intanet a voahausa.com ko kai tsaye ta Facebook Live. Masu gabatarwa? Hafsat Bala dan mai Tare da ni Safinata ƙasa da su dangi. Masu sauraro a yau Alhamis ɗaya ga watan Maris na shekarar 2018 kuma kullum da muke magana kan lafiya yau ma za mu yi magana ne akan wankan jego. Shin menene wankan jego? wankan jego wani wata al'ada ce mai amfani wadda mutanen yanzu suka yi wa da ita hatta take nema ta gudu to yanzu yawanci ba a yi da yawa za ka ga an haihu tun daga asibiti dama za a ce musu kan su wanka saboda haka sun zo gida sun haɗa su da iyayen su kenan ba za su yi wanka ba. wakiliyar mu ta lafiya da ke kaduna halima abdullahi ta jiyo mana ta bakin jama'a kan ra'ayinsu akan wankan jego. sannan kuma za mu ji ta bakin likitan mata dr bilkisu koguna da ke asibitin gwamnati na abuja wato state house clinic abuja ku dai ku kasance da shirin yau da gobe shirin matasa A Facebook da Twitter mun nemi jin ra'ayyukanku inda muka tambaye ku ya kuke kallon wankan jego ga amsoshin da kuka aiko mana. To sakon farko ya fito ne daga Abdullahi Muhammad Manzo Baya Jidda ya ce Assalamu alaikum yau da gobe fatan alheri a gare ku. Ni da nake kallon wankan jego shine wata al'ada ce da ya samo asali tun lokacin kaka da kakanni. Amma gaskiya a yanzu al'ada tana neman bacewa ganin yadda zamani ya zo da abubuwa da ba, sai mai jego ta yi wanka ba. To sai sako na gaba ya fito daga Shehu Adamu Rijau inda ya ce hakika wankan jego wani abu ne da ya daɗe yana ɗaure min kai irin yadda nake ganin mata a ƙasar Hausa suna wanka da tafasasshen ruwa saɓanin wasu wuraren da naga matan ba su yi kuma babu abin da ke samun su amma mu a ƙasar mu idan mace bata yi ba sai jikinta ya kumbura. sai umar adamu katagum ya ce salamu alaikum yau da gobe tabbas har yanzu a kasar hausa wankan jego wani babban bangare ne ga tafiyar da lafiyar mai jego duk da irin kokarin hana wannan al'ada da wasu likitoci ke yi bisa ga dukkan alamu zai yi wahala wannan al'ada ta zamo tarihi To sai sako daga Sani Dahir ya ce gaskiya wankan jego abu ne mai kyau matuka domin yana ƙara mai jego lafiya da kuzari a cikin jiki. Sai dai idan ya kasance cikin zafi ne to ya kamata a bari ruwan ya dan huce sai a yi. Amma dai a ƙara tambayar likitoci don ƙarin bayani mai gamsarwa. Mm. Sai ka bar Umar Gamji ya ce salam yau da gobe a gaskiya wankan jego yana da muhimmanci ga mata amma yanzu wasu matan sun fi son su sha magani wai ba sai sun yi wankan ba hakan kuma yakan zama illa ga lafiyarsu wasu matan saboda abin da iyayenmu da kakanninmu suke so sun fi gane su gasa jikinsu da ruwan zafi saboda jikinsu ya fi lafiya To sai mai turare mai turare gwadabawa ya ce da laulai wato da lawali mai gora gwadabawa suka ce yau da gobe kamar yadda nake kallon wankan jego wankan jego al'ada ce wanka ne wato na al'ada idan mace ta sauka yayin da take da ciki daga nan ba zan ce uffan ba sauran bayani sai ku karasa. <laughs> sai aminu el sani ya ce assalamu alaikum wallahi azabtar da kansu kawai suke yi domin ba shi da wani alfanu a likitance ko addinance amma al'adance akwai canfa-canfa da yawa da zaka ji kuma sun riga sun yi imani da shi abin da ake bukata ga mace mai jego shine abinci mai gina jiki a likitance da kuma danyen dabino a addinin da kuma danyen dabino a addinance kamar yadda ya zo a cikin suratul maryam cikin alkur'ani mai girma allah ka sa mu dace mu assalam <laughs> to sai binta woman leader doguwa ta ce abu ne mai kyau musamman gare mu mata idan mun samu sabuwar haihuwa domin yana ƙara lafiya jikin mai jego da ma lafiyar jaririn don haka duk wata wani wato duk wata al'ada da za ta hana wankan jego ga mata to wallahi shirman banza ne irin na turawa to fa <laughs> sai ashiru lawal na goma ruwan ɓaure ya ce salam yau da gobe hakika wankan jego wata muhimmiyar al'ada ce da muka gada kaka da kakanni kuma ita wannan al'ada tana da matukar alfanu ga jikin su matan da suka samu haihuwa ta hanyar dawo musu da kuzarin jikinsu sakamakon ɗimbin jinin da suka malalar a yayin haihuwa To sai Aminu Adamu Malam Madori da Umar babban yaya sabon gida suka ce salam yau da gobe ikon Allah hakika wankan jego yana ƙara wa jikin mace ƙwari sosai shi yasa zaka ga yanzu da zamani ya kawo wasu allurai mata suke ta fama da matsaloli kala-kala. Mm. Sai janalis Ahmed Sale na faɗa da Zainab Musa mai aduwa suka ce salam yau da gobe hakika wankan jego da mata suke yi sakamakon haihuwar da Allah ya basu tabbas wannan al'adar har yanzu na nan a yankunanmu fatanmu dai hakan bai da wani matsala to sai hafizu balaraba kusau ya ce wankan jego tabbas yana da amfani wani fanni ne wanda muka tashi muka ga iyaye da kakanninmu suna yi domin matan da suka riga suka haihu su samu karfi da kwarin gwiwa da kuma gabobin jikinsu a lokacin bayan haihuwa mm. to idan muka koma shafinmu na twitter kuma at sadiq underscore Khadija ya ce tabbas wankan jego da iyayenmu mata ke yi abu ne mai kyau da alfanu domin wankan jego yana taimakawa jikinsu sosai kuma za su samu kwarin jiki da wuri. Sai kuma at Salih Muhammad Wan ya ce menene alfanu wankan jego ne kuma mun tashi mun gani ana yi har yau har gobe to amma ba mu san dalilin yin wankan ba muna son mu ji ma'anarsa a yau. sai at imam underscore uba ya ce salam yau da gobe wankan jego dai abu ne mai muhimmanci a al'adance wanda idan mace ba ta yi wankan jego ba bayan ta haihu to akwai matsala to sai at aminu mai shayi wan ya ce wankan jego yana da muhimmanci ga matar da take jego musamman a karkara saboda babu asibiti a kusa mm. sai baba gana dabuwa ya ce shakka babu wangan jego na da matukar muhimmanci ga matar da ta haihu a kasar hausa rashin sa kuma hakika na sanya mata cikin wani halin ni su fatan mu dai allah ya baiwa iyayenmu mata lafiya yau da gobe ku tashi lafiya to sai a mtk ta kai ya ce wankan jego al'ada ce da ake yin ta a lokacin baya amma zuwa yanzu an samu ci gaba an daina yin sa to mun gode a ci gaba da turo mana da saƙonni to hafsat kin masu cewa <laughs> wankan jego yana sa yana da kyau da masu cewa bai da kyau da masu cewa suna jiran masana to insha Allah za su ji daga masana to yanzu bari mu ji ra'ayin jama'a da wakiliyar mu ta lafiya Halima Abdullahi ta jiyo mana daga Kaduna Hajiya me kika sani game da batun wankan jego? Wankan jego wani wata al'ada ce mai amfani wadda mutanen yanzu suka yi wasariri da ita har take nema ta gudu. To kamar yaya take nema ta gudu? To yanzu yawanci ba a yi da yawa zaki ga an haihu tun daga asibitin ma za a ce musu kan su wanka saboda haka sun zo gida sun hada sirgima rigima da iyayen su kenan ba za su yi wankan ba. Misali zamanin da wankan jegon nan ana yin shi ka'in da na'in kuma kamar yadda kika ce yanzu tun daga asibiti akan ce mace kar ta yi wankan jegon me kike ganin ya janyo haka? To ni dai gan nake kamar ragwanta ce da kuma dai sakin al'ada dan mu da da muka yi wankan ai ba mu ga wani abu ya same same mu ba to kenan a ganin ki wankan jego na da amfani sosai ku dan ku idan duk matar da ta wanka in ran da kika haihu kika zo kika yi wanka insha Allah za ki ji kwarin jikinki kuma kullum kika yi daɗin ƙwarin jikin kike ji to amma yanzu an ce a daina yin sa to ko akwai wani bambanci da wacce ta yi wankan jegon da wacce bata yi ba da akwai kamar jikin su ba iri ɗaya bace karkon jikin su ba iri ɗaya bane mutan da ga su nan za ki gansu gagau amma mutan yanzu ga su nan du abu a wannan babu cikakken wanka babu cikakken abinci malam me ka sani game da wankan jego gaskiya yanzu dai ban san wani abu game da wankan jego ba amma gashi kai ga ka bahaushe ka ce baka san wani abu game da wankan jego je gobe to kila ko dan na tashi yanzu na ga ba a yi da inda nike shi yasa kila ban san kan wankan jigon ba yanzu yanzu misali a gida baka taba ganin a cikin ko a ce yan uwanku ko wani naka an haihu a ce ana maganar wankan jego eh to gaskiya sai dai <laughs> na je kauye haka sai in ga ana yi amma dai ba zan ci maki ga yanda ake yin wankan jego ba to shi dai wankan jego ana yin sa ne yayin da aka haihu kamar da a zamanin iyaye da kakanni sukan yi da ganyen ruwan bishiya da kuma ruwan zafi. To amma yanzu zamani ya canza. Akan yi da ruwa mai zafi dai ba ta fashe ba haka kuma sannan da tawul saboda likitoci sukan ce yana ba da matsala. To amma ke a ganin ki me yasa likitocin ke cewa shi wannan wankan jego yana ba da matsala? Eh to kin san saboda yanzu zamani ne abubuwan da muke ci kamar mutanen da kin ga suna shan su man shanu suna cin su daɗi mu kuma yanzu dai rayuwar gata nan sai a hankali da wacce ta yi wankan jego da wacce ba ta yi ba wacce ce ta fi lafiya ko kuma ta fi ƙwarin jiki gaskiya da ta yi wankan jego ta fi lafiya zance na gaskiya kuma a yanzu fa da ake cewa kar a yi yanzu dai da ake yi kin ga dai ga mu nan ba wani ƙwari ne da mu ba saboda mun yadda al'ada sunana bello sa'id dankama malam bello sa'id me ka sani game da batun wankan jego eto eh wankan jego dai a yanda ni na fahimta a wajen al'ada wajen mai da take mace idan ta kan haihu wasu nahiyar ana cewa tana shan ruwan zafi wani wajen kuma ana cewa wankan jego ta ni dai an da na san wankan jego wanda yake wata matar ta kan tafi a gidan iyayenta ta yi zaman wankan jego har na kwana arba'in din nan wata kuma ta kan tsaya gidan mijinta ko wata za a samu 'yan uwata ko cikin kakanni ko yan uwa wata ta zo ta rinka kula da ita akan wakan jego sannan shi mijinta zai iya kayo siyo misali kamar itatuwa da kayan yaji da na da sauransu daidai kan wannan tafiyar wankan jego ni dai yan da na san yankin ma ana yi kenan to amma wasu lokutan akan ce wai idan mace ba ta yi wankan jego din ba takan samu matsala yanzu kuma zamani ya zo wanda kusan likitoci ma kan hana a yi wankan jego ito gaskiya ni dai a gani a fahimta ta wata kuma su waɗannan likitocin da suke hana wannan wankan jego kila sun fi ni fasahar wannan abun da ya ga su suka yanta ni kuma a yanda na ga an taso iyaye da kakanni suna yin wannan wankan jego kamar al'ada ce kuma ya is good yana da kyau a yi shi saboda wannan wankan jegon an ce yakan kara wa matar da ta yi wannan haihuwa karfin jiki inda jikinta zai dawo normal ta rinka jin ta ba tare da wani matsala ba ko ciwon jiki ko makamantansu dai haka to amma ban sani ba kila wannan ilimi ne na ta kimiyya ya zo daban kila su likitoci sun yi risaci akan abin da wani wankan jegon za su iya kawar da shi su kawo abin da ya fi shi akan haka ko wata illa maganin guna ne ko kuma wani magani da za a rinka zuba shi cikin ruwa sinadari su rinka wanka da shi sabanin wannan wankan ruwan zafin da ake yi kenan suna baban gidan lawan to malam baban gida me ka sani game da wankan jego ni dai na san shi wankan jego yana da advantage advantage din shi shine zaki ga cewa macen da take yin wanka na jego karfin ta ba ɗaya nake da wanda ba ta yin wankan jego ba domin lafiya su ma ba ɗaya bane ba ko yaron da aka yi wankan jego da wanda ba wankan jego ba ɗaya bane ba to amma kuma yanzu lokaci ne da likitoci kullun suke ta maganar kar a yi wankan jego da kuma a irin lokuta zamanin da ake maganar cewa wanda ma ba ta yi wankan jegon ba takan samu matsala to akwai dalilai da ya sanya yanzu kin ga akwai yanunuka da yake zuwa wanda tura sun shigo mana wasu abubuwa da al'adunsu nasu na kansu wanda ya suka kori namu domin dalili mu namu yana amfani kin ga akwai lokacin da za a biya yaro mu akan yadda muka sani da a nan kasuwanni za a je a sai dandana wanda za a ba yaro in aka yi masa wanka aka ba shi wannan kafin ya cika wata hudu ko biyar ko shida zaki ga karfin su ba ɗaya yake da wanda ma yake tafiya ba na irin wanda ba ma wankan jego ba ba shi wannan daurin ba saboda haka wannan shaye-shaye da ake na magungunan na turawa shine yake sanya ko a yanayin mu kan tafiyar da za mu yi mu da yaron da zai yi a yanzu ba zai iya yin ta ba saboda mu an mana wankan je a mana wanka da da kwatarniya wannan ko da roba ma ake yin wankan ko bayan haka da tukunya ake dafa ruwa ruwan sai ya dahu sosai wannan ko ba ma sai ya dama ne ake ya a mace ke wanka da shi saboda haka akwai matsala wanda yake ba da bambanci sosai ma kuwa kenan a ganin ka wankan jego na da amfani yana da amfani mana yana da amfani ni kaina yanzu magana da ake mata ta ba taba ajin wankan jego ba tun da take yawa ina da mata da zai ta yawa goma sha ba taba ajin wankan jego ba kuma yanzu magana take yi in ke ganta ke kan kin tabbatar da cewa kika san yan shekara goma sha biyar haka take da karfin da da lafiya ta kuma ba taba gajiya ba a cikin mu'amalarta saboda tana yawan tana samun lafiya da karfi da kwanciyar hankali gaskiya fi lahi mu dai kan a yanzu haka in dai lami lafiya muna wankan je. saboda mu dai mun ɗauki wanka muhimmi ne duk yanzu a halin yanzu da mu da iyalinmu muna wankan nan ba mu ga wani illa daga gare shi ba amma yanzu wani lokaci ya zo da likitoci suna cewa wankan jego yana kawo matsala to mu har in dai yarinya ta haihu lafiya ko ko mace ta haihu lafiya ɗakin ta to gaskiya muna yin wankan nan musamman na kwana arba'in yauwa har in za a iya ma ana kai ɗan rushi a ɗan jiɗimi to mu gaskiya lami lafiya kuma lafiya ni dai a halin yanzu ma na yi wanka har na yi haihuwa wajen takwas kimanin kuma na yi wanka lami lafiya kuma kin gani lafiya ta lauda ni garas ban taɓa lalura ko tara rana ɗaya ba wanka bai taɓa kawo min matsala ba. To kina ganin akwai wani bambanci da wacce ta yi wankan jego da wacce bata yi ba? Akwai bambanci ya uwata saboda gaskiya muna ganin wanka ya fi sa nagarta. Wanka a sha kunun kanwa ma inda hali kin ga wannan ma duk likitoci sun ce kunun kanwa ma yana kawo matsala to gaskiya wanka yana da muhimmanci sosai ma da shan kunun nan ma yana da muhimmanci gaskiya akwai nagarta yana sa nagarta malama me kika sani game da batun wankan jego wankan jego kuma sha yanzu ni dai gaskiya tun da na tashi a gida ban ga ana wani wankan jego ba zan ga dai ana wanka da ruwan zafi amma dai a ce wai na kwanakin can baya da ake gaskiya gashi ke bahaushiya ce kuma gashi kin tashi cikin al'adun hausawa aya aka yi har biki san wankan jego gobe. To ai ba a yi muna gani ballanta na mu sani. Kuma kamata ya dama idan an haihu mu rinka gani ana yi yanda za mu koya tunda al'adar mu ce ta Hausawa. To ni ban ga ana yi wa ballanta na san yanda ake yi. To kina ganin wannan wankan jego yana da amfani? Gaskiya ba shi da wani amfani. Me yasa kika ce haka? To ina ji ana cewa likitoci ma suna hanawa saboda yanayin hawan jini ga sunan dai abubuwa amma ni dai a ra'ayina gaskiya ban ga amfanin shi ba. bari mu je ga likitan mata Dr. Bilkisu Koguna da ke asibitin fadar gwamnati da ke Abuja. Salamu alaikum, Dr. Alaikum salamu rahmatullah. Barka da wuni. Barka da shigowa, Dr. Lafiya kalau. Lafiya kalau, barka da shigowa. Adalla sannu barka kare. Yawwa, to likita bari mu fara da tambayar ki cewa menene wankan jego ma gaba ɗayan shi? a likitance <laughs> gaskiya a likitance ba wankan jego a likitance dai hmm. babu wani abu wankan jego a al'adance ne eh. Mako ko ga mutanen da aka sa su kai maganganu kin ga cewa wasu sun san ma ana amma a gidansu ba sa yi hmm. a likitance a ce wai mutum su yayi wani wankan jego babu shi ana so dai mace bayan ta haihu ta tsabtace jikinta ta wanke jikinta da kowane irin ruwa ya zama ya mata daɗi a cikin rayuwarta amma wankan jego da ake na al'ada namu na hausa akan hana shi ne ba kowace mace ake ce a yi ba hmm. ba kuma hanawa ake a ce karhankar a da a'a wadda suke da hawan jini ko wadda ta zubar da jini biya zuciyarta ana tsoro kar ta taɓo saboda shi ruwan zafi yakan sa zuciya ta bugu sosai sosai hmm. mai hawan jini kuma in yi amfani dama jini ya hau to illa za ta iya faruwa da duka iri-irin waɗannan mutane hmm. su ne akan ce kashi yi wankan jego kashi su sha kunun kanwa saboda kanwa na da wani sinadari a ciki da yake taba zuciya yake yake dan sabawa yadda zuciya mm. take bugawa uh, shi sinadarin da ke ciki. Mm. To likita um, ce mai hawan jini yana iya samun matsala to idan kuma mutum ba shi da hawan jini ba ba shi da wani amfani a tattare da shi? To ai shi yasa aka ce ya danganta akwai wanda ba su da hawan jini amma mm. wasu jikin su baya son ruwan zafi. Kuma kin ruwan zafi nan da ake amfani da shi mai zafi mai kau an cikin da wasu irin abubuwa Mm. wasu ganyayyaki eh. itatuwa mm. za a ga ruwan wataran wani baki kirin ne mm. kuma a dinga sa ko darbejiya ko wannan rumfu ake ce mai doki mace da shi wasu yana kona su wasu ba su iya yin wankan nan ba so yana yakan kawo hatsari ga jikin mutum wani yana son ruwan zafi jikin shi so amma sai a matsa a cewa kowa sai an mai wanda akwai guraren da ni na sani ma a kama a garin mu a Kano hmm. za ki ga wasu ƙauyukan ma kwata-kwata a gidajen za su ce ba a wanka sai dai a hmm. sha magani. Hmm. Karkara ma ana yi kenan na ɗauka yanzu sai a bariki. ba shan shi suke ba. Na ɗauka yanzu sai a cikin birane a karkara ma ana shan magani kenan ba a wanka? A ƙauyukan Mm. da na sani wata yar uwa haka a mm. gidansu su ba a aure auratayya ta haɗa mu gidansu sai ta ce ba sa wanka amma suna mm. shan magani ban san wani irin magani ba ban duba ba ko na bature ne ko na na gargajiyan shi ma ake sha amma ba sa yin wanka da ruwa da ma ruwan sanyi take wanka ita ta ni kuma likita na san da sai kiga kamar an ce wai mace in ba ta yi wankan jego ba eh, musamman a karkara din mace wai in ba ta wankan jego ba kamar tana ma dan samun wai kamar tabin hankali a likitance ba haka bane ba to wani bayani zaki ma masu sauraron mu cewa eh wankan jego ba da alaka da tabin hankali gaskiya mm. tabin hankali da akan samu shi kuma wani bangare ne daban bayan haihuwa mm. ya danganta da yadda mun taɓa maganar shi ma a nan eh mun taɓa maganar shi a nan yadda rayuwar ta yake so eh. shi ma wani bangare ne babba na taɓin hankali bayan haihuwa hmm. amma baya da alaƙa da wanka ko rashin hmm. tunda wasu za su zo ana musu wankan jegon ba dare ba rana za a yi na safe za a yi na yamman nan da ake amma a kawo su kuma a rajike ba hankali to kin ga baya da alaƙa da wankan mm, jegon mm. haka to wannan magana karfin jiki fa saboda ba wankan jego mu ba mu san wani wankan jego ba a likitance kuma ba to likita hafsa eh. dole amma akwai wanda eh, eh, group of mata da za a ce kasi saboda suna da lura. To maganar karfin jiki fa da ake cewa ai wankan jego yana sa karfin jiki sosai kowa yana faɗa wannan abun karfin jikin. Shin gaskiya ne ko kuma a likitance ma ba mm. ka ganin cewa yana sa karfin jikin? To, waɗanda suke da sun su ji dumi a jikinsu ina in sun yi zai sa su ƙarfin jiki amma a gani na ni kowane wanka kai da kowane irin ruwa yadda jikinka ya saba hmm. in aka yi ai za a ji ƙarfin jiki kamar bakin yanzu ya tashi <laughs> kawai yana tashi in ka tashi daga bacci ai za ka ji irin jiki ya yi nauyi hmm. amma aka watsa ruwa sai a ji ƙarfin jiki to yanzu likita wankan jego ba wai na lalle mai zafi irin na jegon da ake amfani da shi ba mm. akwai wankan su matin asali kamar ruwan wankan jego ne mm. to irin wa'annan mutanen sun saba da ruwan zafi a jikinsu ba ma zai musu illa ba mm. akwai da za ga kamar dai lafiyar su kalau lafiyar su kuma an zo an musu amfani da ruwan nan mai zafi sosai ba a san suna da ɗan hawan jinin ba ma kin ga sai sai zo ya bayyana ya iya ja musu ma jijjika ta bayan haihuwa. To yanzu likita yanzu a misali a ce mace ce take da ciki yanzu tana mhm. sauraron wannan shirin a yanzu. Wata shawara za ki bata in ta mhm. haihu me ya kamata ta fara yi daga farko har daga dai ta ci gaba ta ci gaba har ta samu ta ji ta tsaki ta samu lafiya. Mai juna biyu? Eh. mace mai juna biyu dai a babban shawara da zan bata tun juna biyu yana karami kafin ya kai wata uku ma inda hali a zangara a asibiti a fara au. Eh, Yau yawa eh, likita ba wannan ba wai kamar daga in ta haihu din maimakon wankan jego da ake a ruwan zafi a sa itatuwa a yiwa eh, shawarar da zaki bata in ta haihu kamar mutane suna ta faɗa mm. ai suna kwari na ji a interview da aka yi mutane a ta mazajen na ta mata na kwari a zamanin da <laughs> mm. da ba yunwa ba wahala ai abinci ne da nama abinci ne mai kyau za a ta gasa nama kan ana ba mai jego kwarai to ba dole a da man shanu ba lallai ruwa ruwan zafi ba yanzu ko ba ku abincin nan eh, sosai wata ta fa faɗi ma kuma watsa mutum ruwan zafi da mm. zai iya sa ma mace a ganta kawai ta suma mm. da ga yunwa nan an maka ma ruwan zafi mai amfani mm. a dinga haƙuri dai a dinga bari mace tun da daga asibiti a dinga zuwa asibiti in an tabbatar ba mace ba ta da wata matsala kuma in jikinta tana son ruwan zafin nan mm. a batta ta yi mm. amma in jikinta ba ta son ruwan zafin nan bai kamata ana tilasta mutane su yi ba mm. saboda wasu daga nan ake haifar musu da wata masifar da wani larura a cikin jiki so shi ya sa za ki gan an zo kamar wadda aka yi wa aiki ko aka yi wa ɗinki za a ce kakka sa ruwan zafi sosai saboda abin da aka yi ɗinkin nan da shi yana laushi in an sa ruwan zafi ya ma jawo dinki ya buɗe mm. ba daya mm. Shi yasa ba a suku a ce an yanka mace an mata an mata operation an fitar da baby ai za a ce ka a bari ruwa ya taɓa wurin. Mm. Bare kuma a sa ruwa mai zafi wancan ruwan ma ba mai kyau ba kin ga zai haifar da kwaya cuta a guri a zo ana samun guri yana buɗewa gaba daya. An koma kuma cikin ruwa kenan. kawai a dinga haƙuri a bar mace da yanayin yadda take so in tana so ta yi ne abin nan kuma lafiyar ta kalau ba ta da matsala ba ta da wani larura a awo kuma an je babu wani abu to in tana so ta yi in kuma kuma amma a nemi abinci mai kyau a ce hmm. shi ne mutane suke ai su da ana ana jin lafiya da me lokacin babu wahala ta abinci babu wahala ta sinama. duk gashi nan ba kuma tsada kayan duniya. Mm, mm. To likita wannan zaman da ake yi fa. Ta za ki ga mata sun cika asibiti wata ran wani suma hawan jini na za a ce bayan haihuwa mace ki ga ana ta kawo su suna hawan jini nan ruwan zafin nan ne yake zai iya haifar musu. Mm. To likita zama ruwan zafi fa. A cika mai kan bayan haihuwa. dan ina jin wasu ma na cewa zama cikin ruwan zafin nan da ake yi bayan an haihu ina jin wasu na cewa ma wai kamar ya mafi wankan mm. jegon amfani in ba dinki Eh. in mace tana so ta gasa guri ne za ta iya shiga amma ba a sa ruwa mai tafashashe a ce a zauna ba wajen mm. ana tashi shi kenan fata ta biyo ko tsoka ta biyo ruwan zafi haka za ki ga akan kawo mata asibiti irin wannan tsautsayin ya same su saboda wasu sai a dage jikinka dama ba mai son ruwan zafi musamman masu haihuwar fari jikin mace dama ba mai son ruwan zafi ba an zo kuma an hmm. cika ta da ruwan zafi hmm. kin ga matsala za ta haifu hmm. babba ko ba ba matsala ba to likita kuma na san Allah ana yin hakuri a ɗan rage amfani da gargajiya din a rinka haɗawa ba a ce a cire gargajiya gaba ɗaya ba mm. amma a dinga dubawa cewa suna mm. cikin koshin lafiya da abinci da komai ta ya wadace ta mm. kafin a zo a dinga matsa akan wasu abubuwan gargajiya to likita cin ya jifa dan na san mai jego da an cikin kayan haihuwa da ake haɗawa har ya za a daka yajin nan mai daɗi mai zafi <laughs> shi fato <laughs> mai amfani shi. Shi ba kawai dai ana yi ne dan ɗanɗano. Tunda mu eh. dai ba a yi wani babu wani abu da za a zo a ce game da cin yaji mm. yana ƙara wa mace idan ta haihu. Mm. Abu ne na al'adu da mutane suke yi ba wani gwaji da zai nuna a ce a dole yajin nan yana da mahimmanci akan mai jego yana taimaka mata ta bangaren wuri kaza ta bangaren abinda zai ke taimaka mai jego bayan haihuwa shine a samu abinci mai kyau a samu nama don ƙarin jini tunda ta mm. zubar da jini mm. nama ko kaza ko kifi ko ko ko ko rago ko mm. nasa sa shine babban muhimmin abin da ya kamata a yi ba a zo ba nama a yi miya ba nama ba ko dan waken nan a yi tilani a ce a gamba da yaji a ciki shi zai ba ta lafiya ba abin da zai ba ta lafiya wannan. Nga? haka ne amma a nemi abinci mai kyau mai rai da lafiya a nemi hatta su kayan icen nan in ta da su ganyaye bayan haihuwa duk ba laifi in ba za a iya ma sayan su naman koyaushe ba mm. za a iya ba ga su zogale nan ga su rama ga su alayyahu duk mm. za a iya amfani da su amma mm. a ce da irin abin kuma an gamba da yaji an zo an banka ma mun gode kwarai likita da kwai tambayoyi da yawa amma <laughs> lokaci ba zai bamu ba eh mun gode kwarai Allah saka da alheri eh, nace da kwai tambayoyi da yawa lokaci ba zai bamu ba mun gode kwarai Allah saka da alheri domin To kin ji Hafsat. ya hmm. za ki wankan jego ko za ki ba? A to wannan kuma ai sai na yi nazari a kai <laughs> amma dai na ji bayani. Eh to duka duka anan muka kawo karshen shirin namu na yau yanzu a madadin Hafsat Bello dan mai sauro. Da kuma Julie Letters Gresham da ta hada mana sauti da injiniyan mu na yau Rob sai Hafsat Muhammad mai da ta hada mu da ku ta Facebook Live. Ni Safina Sada Sodangi ke muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC sai kuma gobe da izinin Allah. sosai come comer.